وكذب husna. kuma ya karyata abin da Allah ya yi masa alkawarinsa na mayar masa da abin da ya ciyar baya da lada akan ciyar da dukiyarsa akan tafarkin Allah